لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi bayan sallama ta addinin musulunci ina sake marabtanmu da sake saduwa a wannan shiri inda muke bayani game da tarihi na mutum bakwai daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka fi kowa yawan riwaya na hadithi a shirin da ya gabata darasinmu mun yi magana ne akan ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam na na aisha allah ya ƙara mata yadda a siddiqa bintu siddiq mun ji abin da ya shafi sunanta da nasabarta mun ji abin da ya shafi matsayinta da aurenta da annabi sallallahu alaihi wasallam mun ji abin da ya shafi wani wato daga cikin falalolinta wanda yake kara fito mana da matsayinta wato fili a yau insha Allahu za mu ci gaba daga inda muka tsaya <clears throat> nana aisha Allah ya ƙara mata yarda Allah ya albarkace ta da yawan ilimi wanda tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai al'amarinta ya bayyana wato basiranta da fasahanta da nutsuwanta da alama da ke nuna cewa za ta zama wani abu har bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya gama bayyana yana daga cikin wato abun da yake nuna matsayin na aisha radiyallahu anha a ilimi abin da. manya-manyan mutane a duniya cikin sahabbai da tabi'ai suka ta da shi na ilimi da matsayi wato a cikin ilimi da zama jagora har ga maza a cikin al'amarin ilimi na farko dai ta ruwaito hadisai da suka ta samma dubu biyu da dari biyu da goma daga annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan hadisan sun shafi dukkan bangarori na addinin musulunci sun yi bayani akan ilimin fikihu sun yi bayani akan aƙida sun yi bayani akan mu'amala sun yi bayani akan wasu al'amura da suka shafi wato tarihi na na'isha allah ya ƙara mata yarda ta kasance ita kaɗai ce wacce annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi masa wahayi alhali yana cikin mayafinta wannan dukka dalili ne da yake nuna iliminta ƙari akan haka daga cikin sahabbai azubair ibn al-awwam allah ya kara masa yadda ɗaya daga cikin mutane goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu albishir da gidan aljanna tun suna nan duniya a lokaci guda yana cewa ni ban san ɗaya ba daga cikin mutane wanda ya san hukunce-hukuncen shari'a ya san alkur'ani ya san labarin larabawa ya san dangantakansu irin na na'isha to wannan sahabi wanda yana daga cikin na gaba-gaba a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan shaida ga wannan baiwar allah to ai kaga al'amari ya tsaya da haka wato ya kamata a ce wannan ya wadatar daga cikin waɗanda suka ba da shaida na ilimi ga nana aisha allah ya kara mata yadda akwai masruk ibnu ajda ɗaya ne daga cikin ɗaliban nana isha ya ce wallahi muna rantsuwa da allah mun ga manya-manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna tafiya wurin nana aisha don su tambayi hukunce-hukuncen addini allahu akbar ka duba matsayin wato sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ko da ɗan ƙaramin cikin cikinsu ballantana manyansu amma kuma ba su wadatu ba daga ilimin na na'isha saboda ta yi kau a wurare daban-daban don haka dole aka bukatu zuwa gare ta domin neman ilimi imamu zuhuri yana cewa da za a tara ilimin matan annabi sallallahu alaihi wasallama duka banda na Aisha da ilimin sauran matan duniya duka idan aka kwatanta shi da ilimin na Aisha zai zama ba komai ba don Allah ka duba irin wannan kwatancin na wannan malamin daga cikin tabi'ai inda yake kokarin nuna maka girman ilimin na Aisha domin a fito maka a ce an ƙididdige maka iliminta abu ne da ba zai yi ba sai dai a zo da shi a babin misali hakanan musa ibn talha yake cewa wallahi ban taɓa jin wani mutum mai fasaha ba a cikin maganar shi irin na na'isha har wa yau an ruwaito wato daga na'isha aisha allah ya kara mata yadda tana jingina ilimi zuwa ga wanda ya cancance shi ma'ana duk wani abu da za a tambaye ta idan bata sani ba sai ta yi ishara ta tura mutum zuwa ga wanda shi ne ke da ilimi a wannan janibin wannan shi ma alama ne na ilimi domin mai ilimi shi yake sanin waɗanda suka san abin kuma waɗanda ya dace a koma zuwa gare su saboda Allah ya ce fasalu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun saboda haka wani ya taba zuwa ya tambayi na Aisha Allah ya kara mata yadda game da hukuncin shafa akan huffi sai ta ce alaika bibni abi talib ina umurtanka da ka tafi ka samu aliyu dan abu talib ka tambaye shi fa innahu kana yusafiru ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam domin ya kasance yana tafiya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a tafiye-tafiyensa saboda haka abin da ya shafi shafa akan huffi ilimi ne da ake aiki da shi a halin tafiya galibi saboda ana tambayan ta ne game da kwana nawa ya kamata wanda yake mazaunin gida ya yi shafa wato kwana nawa ne ga wanda yake matafi ya yi shafa sai ta tura zuwa ga aliyu dan abu talib saboda kasancewan shi mai yawan tafiye-tafiye da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ilimin ya fi dacewa a ɗauka daga gare shi al-ahnaf ibn qais ɗaya daga cikin tabi'ai wanda a lokacin da aka kashe sayyidina usman allah ya kara masa yarda ya tafi ya samu nana aisha a makka yake ce mata wannan bayan kenan ya fara da talha da zubair tun daga nan madina ya tambaye su wane ne kuke mun wasiya zuwa gare shi in yi mishi mu mubaya'a tun da an kashe shugaba suka ce muna maka wasiya da aliyu dan abu talib to haka nan ya kama hanya ya tafi makka a lokacin nan ya samu nana isha a can domin ta tafi tafiya ta umara sai ya same ta yake cewa ya uwar muminai an kashe shugaba da wa kike mun wasiya in yi wa mubaya'a a waɗanda suka saura a bayan ƙasa a yanzu kamar yana ce mata wane ne ya fi falala kuma wane ne ya fi cancantan shugabantan al'umman musulmi sai ta ce mishi alaika bibni abi talib ina uhuranka ina maka wasiya ina wato nusar da kai zuwa ga yiwa aliyu dan abu talib mubaya'a to wannan shi al'ahnaf ahnaf ibn qais shine yake cewa lallai na ji hudubobi na ji huduban sayidina abubakar na ji huduban sayidina umar na ji huduban sayidina usman na ji huduban sayidina aliyu ya ce ban taba jin mutumin da yake magana wanda yake iya gamsarwa da hujja magana wanda yake na fasaha ba irin na na'isha to ka kwatanta irin waɗannan maganganu na waɗannan bijiman maluma waɗanda dukkansu kowane ɗaya ya kai hujja amma suke tabbatar da wannan irin ilimi da yawan shi ga wannan baiwar Allah matar annabi sallallahu alaihi wasallam na na'isha Allah ya kara mata yadda saboda haka kenan ka fahimci cewa na fahimci cewa ilimi wato da Allah ya bawa na na'isha yana da yawa wanda yana daga cikin abin da ya ƙara ɗaukaka darajanta tun daga nan duniya kuma ya wanzar da ladanta a nan duniya wanda za ta same shi a lahira saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum wato ya mutu dukkan ayyukan shi sun yanke sai dai ɗayan uku wanda daga cikinsu ya ce ilimi wanda ake amfana da shi yanzu duk babu wayewan gari da za a rana za ta fito kafin ta faɗi face allah kaɗai ya san adadin mutane da suke amfana daga ilimin na na'isha. wanda ta gado shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin da ya shafi matsayin na na'isha kenan a wato bangaren ilimi abu na gaba shine abin da wato ya shafi karshen rayuwarta na na'isha dai a wannan gari na madina ta koma ga allah ta rasu tana da shekaru hamsin da wani abu sannan an binne ta a baki'a ta rasu a shekara ta hamsin da takwas ta yi wasiya da cewa idan ta rasu abu huraira allah ya kara masa yarda shi zai mata sallah saboda haka wannan yake nuna mana cewa magana mafi rinjayi game da rasuwan abu huraira sai dai ya kasance hamsin da tara saboda shi ya yi wa nana aisha sallah wacce ita kuma ta rasu ne a shekara ta hamsin da takwas bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam an binne ta a baki'a tana nan tare da sauran matan annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da adadi na sahabbai da sun kai sun tasamma dubu goma a wannan wato makabarta na baki'a wanda yake gefen wannan masallaci kusa da shi. menene abin da za mu fa'idantu da shi daga cikin darussa a rayuwar wannan baiwar Allah na farko dai shine wato jin matsayin na na'isha da abin da take kai na falala na ilimi da abin da take sifantuwa da shi na waye yawan ibada wacce ta kasance mafi yawan rayuwanta a cikin azumi take yin su ta kasance mai yawan sallah ta kasance tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tafiye-tafiye da yake yi hatta wasu tafiye-tafiyen shi na yaƙi wannan yana nuna maka matsayinta da falalanta da kasancewanta abin koyi da kuma abin a ƙaunace ta a so ta saboda Allah abin mamaki shine tare da irin wannan matsayin na wannan baiwar Allah amma za ka iya samun wani saboda yadda shaidan ya ci riba a kansa saboda alama ta taɓewa Allah ya tsare mu kuma ba shi da abin zagi ba shi da abin suka ba shi da abokin gaba sai wannan baiwar allah matar annabin rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan uwana da zan tambaye ka a yau idan aka ce maka mahaifinka da ya auri mahaifiyarka shin ya yi sa'an aure na san ko da mahaifiyarka tana da abin ƙi ba za ka ce a'a ba za ka ce lallai ya yi sa'an aure za ka ce allah ya datar da shi da mata saboda kasancewanta mahaifiyarka matan mahaifinka to yaya za a yi kuma ga mai hankali wanda yake da wani kaso a imani ya dubi matar manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amma ya ce annabi bai sa'anta ba mu duba mu gani annabi sallallahu alaihi wasallama shine shugaban manzanni duka wanda allah ya fi so wanda Allah ya ɗaukaka sama da dukkan halittu idan Allah subhanahu wata'ala zai bayyana wa annabi Nuhu cewa matar shi ba ta gari ba ce kuma ya raba shi da ita tun yana da rai idan Allah subhanahu wata'ala zai bayyana wa annabi nuhu cewa matarsa ba ta gari ba ce kuma ya raba ta da shi tun yana da rai to yaya za a yi Allah ya bar annabi sallallahu alaihi wasallama da matar da ba ta gari ba bai bayyana mishi ba kuma bai raba shi da ita ba kuma tare da cewa Allah ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan abu ne da baya dacewa da hankali ballantana shari'a ba yadda za a yi Allah subhanahu wata'ala wanda ya san farkon komai ya san karshen shi wanda shi ne wanda yake da cikakken hikima amma a ce ya zaɓa wa annabin shi wanda ya fi so matar da ba ta gari ba ya zaɓa mishi ita ya rayu da ita har mutuwa ya rayu ya rasu a ɗakinta a jikinta abu na ƙarshe da ya shiga bakin shi shine yawunta ya rasu yana jingine a jikinta kuma aka binne shi a ɗakinta wannan abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba a hankalce ballantana a shari'ance wanda ko ya jingina wa allah irin wannan ya yadda cewa Allah ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam matar da ba ta gari ba kuma bai bayyana wa annabi ba har ya rasu to wannan yana jingina wa Allah na ƙasa yana jingina wa Allah rashin hikima Allah ya tsare mu saboda haka wajibin mu shine mu ƙaunaci wannan baiwar Allah saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ta a lokacin da ta zo rasuwa Abdullahi dan Abbas ya zo ya samu dan kaninta ko wanta abdullahi dan abdulrahman dan abubakar yana tare da ita wanda shine a kusa da ita yake jinyanta ya ce kai nema min izini ina so in shiga wurin uwar muminai sai abdullahi dan abdulrahman dan abubakar ya shiga ya same ta ya ce abdullahi dan abbas yana neman izini sai ta ce kai rabu da ni bar abdullahi dan abbas sai ya ce mata ya uwar muminai a yi mishi izini ya shigo abdullahi dan abbas ne fa sai ta ce to ka yi mishi izini in ka ga dama sai ya ce wa abdullahi dan abbas bismillah wato shigo da ya shigo sai ya fara yabata ya ce ya ke uwar muminai ki yi wa kanki wato albishir da alkhairi ta ce wanne ne wannan alkhairin sai ya ce mata babu abin da ya rage gare ki ki sadu da masoyinki annabi sallallahu alaihi wasallam ki kai zuwa ga rahamar Allah face kawai fitar ranki daga gangan jikinki a lokacin nan da yake bata son yabo haka ɗabi'an manyan mutane na gari wato mutanen kwarai ya kasance sai ta ce kai ka rabu da ni ka bar wannan maganan ni dai abin da nake fata a ce na bar duniya ina cikin imani wato buri na ma da na kasance wato tun ma na tafi na zama mantacciya wacce aka manta da ita sai ke ce a'a ya uwar muminai ki sani cewa fa annabi sallallahu alaihi wasallama yana son ki sama da yadda yake son dukkan wata mace shi kuma annabi baya son wani abu sai alkhairi wannan shine abin da nake so in iso gare shi ya ce annabi yana son ki wato matsanancin so shi kuma annabi baya son wani abu sai alkhairi saboda haka kenan duk wanda ya so na na'isha ya so abin da annabi yake so duk wanda ya kyamaci na Aisha ya kyamaci abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake so a hadithin Anas dan Malik Allah ya kara mishi yadda yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi wato ɗayanku ba zai zama cikakken mumini ba har sai son zuciyar shi ya kasance mai bibiyan abin da na zo da shi saboda haka duk wanda yake son na Aisha ya dace da bin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake bi ya dace da son abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake so duk wanda ko yake gaba da ita to haƙiƙa kamar yana cewa ne wato yana so ne ya fake don ya soki annabi sallallahu alaihi sallama ya jingina mishi na ƙasa amma bai samu dama ba shi yasa imamu malik yake cewa wato waɗannan da suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato mutane ne da suke so su zagi annabi amma ba su samu dama ba sai suka zagi abokan shi abokan zaman shi saboda a ce ai haka abokin nasu yake yaya za a yi a ce wanda ya rayu da annabi a gida ɗaya yake kwana tare da annabi ya tashi tare da annabi annabi ya yarda da shi har zuwa mutuwa sannan kuma a ce ya zama abokin gaban duk wani mumini lallai duk mumini matsayin ɗa yake ga nana aisha wanda ko ya ce shi ba ɗa ba ne ga nana aisha to kamar yana cewa shi ba mumini ba ne domin allah ya yi gaskiya ya ce annabiyu aula bil na min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum saboda haka muna roƙon allah subhanahu ta'ala. ya sa mu suna na aisha son da ya dace da ita ya sa mu ajiye ta a matsayinta karya wato jarrabe mu da fadawa cikin halakan da wasu suka fada na kyamanta na gaba da ita na kiyayya da ita sannan abin da ya faru wato na yaƙi tsakaninta da sayidina aliyu wannan ya faru ne sakamakon wato jarrabawa da allah ya riga ya ƙaddaro wa al'umman nan ya faru ne sakamakon ijtihadi da dukkansu suka yi kowa yana neman a kai ga alkhairi bai faru don tana ganin cewa na aliyu bai kai ba ya gabata ba da jimawa ba inda na wato na nakalto mana maganan al-ahnaf ibn qais a lokacin da ya je ya same ta yana tambayanta da zuwa ga wa kike min wasiya ta ce ka tafi zuwa ga sayyidina aliyu dan abu talib tana nuna mishi cewa shi ya fi falala kuma shi ya fi cancantan zama shugaba a cikin wannan al'umman bayan sayyidina Uthman sannan kuma kaje lokacin da take juyar da mai tambaya zuwa gare shi domin ya samo ilimi wanda yake nuna maka cewa ta san matsayinsa kuma ta yadda kuma tsakanin shi da ita babu kiyayya babu gaba don haka shi ma tana matsayin uwa ce gare shi domin shi ne wato gaba-gaba daga cikin muminai yana daga cikin wato shine mutum na hudu daga cikin sabon annabi sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon fa'idantuwa da wannan darasin sannan kuma Allah ya sa matan duniya na musulmi su kasance irin na na'isha a ɗabi'unta da karatunta da kuma aiki da ilimi a nan za mu dakata saboda ƙurewar lokaci abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu ladan shi ya kuma bamu ikon aiki da shi abinda muka yi na kuskure Allah ya gafarta mana ya kuma fahimtar da mu kurakuran mu ya bamu ikon gyara su tambayar wannan darasin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya nawa ne shekarun na na aisha tambayar wannan darasin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya nawa ne shekarun na na aisha